بسم الله الرحمن الرحيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <coughs> إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu lissafin nasara yau ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta da goma sha uku, idan ba ku manta ba muna cikin suratun bi muna karanta ayoyi da suke mana magana a kan aƙida domin mu gane wa ake cewa Allah wanda muke bautawa da aikace-aikacensa waɗanda suka cancantar da shi a bauta masa shi kadai ban sani ba alaran mako za ka tuna inda muka kwana أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما Allah يشركون Sarki yace دوجي سركي يتي أما fi في barri wal bahr shin wane ne wanda yake shiryar da ku a cikin wato duhu na kogi kuma wane ne yake shiryar da ku a cikin duhu akan tudu idan kuna kan tudu kuna kan sarari wane ne yake shiryar da ku sannan idan kuna cikin ruwa ko kuna kan kogi wane ne wanda yake shiryar da ku wannan tambaya ce daga Allah maɗaukakin sarki wato abin da ake nufi wa ya sa muku alamu waɗanda da su za ku rinka gane gabar da yamma kudu da arewa yayin da kuka shiga ɗimuwa a kan tudu kuna tafiya a cikin daji inda kuka ɗimauce kuka kiɗime kuka gagara gane ina gabar take ina yamma take wane ne yake shiryar da ku wa ya sama muku alamar da za ku iya ganewa da ita yayin da kuke cikin teku a tsakiyar ruwa ga dare yayi ga duhun dare ga kumfar teku kun kidime kun gagara gane gabar ko yamma wa ya sa muku alamomi da za ku iya gane gabar da yamma kudu da arewa da su a cikin teku shine amman ya hade ku fi zulumatil barri wal bahar yayin da matafiya ke tafiya a daji suka rude suka gagara gane gabar ko ma, ko kuma suna tafiya a cikin ruwa suka kidime suka gagara gane ina ne gabar ina ne yamma to abin da suke yin amfani da shi shine halittun Allah madaukin sarki da ke sararin samaniya akwai taurari waɗanda ake gane ina ne gabar ina ne yamma da su wato kamar irin su busala wacce ake cewa kaza da yayanta akwai wata tauraruwa a sama bahaushe yana ce mata kaza da yayanta to in ka gane ina kan kazar yake ta ina yayan suke yayin da ka rude a daji in ka kalle ta zaka iya gane ina gabar take ina yamma wani abun ban mamaki masallatai da aka gina da dadewa lokacin babu compass babu abin da za a iya gane gabar ko yamma ko kudu da irin wayannan taurari aka yi amfani aka gina su yanzu bayan bincike na zamani sai aka samu wayannan masallatin sun fi fuskantar alƙibla da kyau saboda an yi amfani da ilimi wato na irin wayannan alamomi shi yasa Allah madaukin sarki yace wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litatadu biha fi zulumatil barri alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الله مدركين سركي هو الذي جعل لكم النجوم wanda ya sanya muku taurari a sama. litahtadu biha domin ku yi amfani da su ku shiryu ku gane ina ne gabar ina ne yamma fi zulumatil barri wal bahr a cikin duhu akan tudu da kuma duhu a cikin teku Allah ce kada fassannal ayati haƙiƙa mun bayyana ayoyi dake-dake, daki li qaumin ya'lamun ga mutane wato ma'abuta sani a can kuma cikin suratun na sai Allah ya ce wa alamatin wa alamat wa bin najmihum yahtadun Allah madaukin sarki ya ce wa alamat da alamomi wa bin najmi da kuma yin amfani da tauraro hum ya yahtaduna waɗanda suke tafiya a daji ko a ruwa suka me. to da su suke shiriwa su gane ina gabar take ina yamma take ina kudu take ina arewa take to tambaya nan su wayannan taurari da ake amfani da su a gane gabar da yamma da kudu da arewa wane ne ya halicci wayannan taurari ya sanya mana su a sararin samaniya har muke iya gane gabar da yamma da su an sa nan gurin shine Allah ne ya halicce su dan ba taba samun wanda yake shi ya halicce su ba in banda Allah wayannan taurari da muke ganin su a sararin samaniya kaman kanana wasu daga cikin su manya ne akwai tauraruwar da tashi wannan duniyar da muke ciki girma kana iya samun tauraruwa a sama ita kadai ta ninka wannan duniya da muke ciki sama da sau miliyan daya kuma ina tauraruwar take tauraruwar tana cikin sararin samaniya malamai masana ilimin sararin samaniya astronomers sun ce taurari da ke cikin sararin samaniya banda Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicci wa'annan taurari babu wanda ya san yawan wayannan taurari da girman su malamai da suka karanta abin da ya shafi galaxy sun ce a cikin sararin samaniya akwai galaxy galaxy sama da galaxy biliyan 100 a cikin sararin samaniya su wayannan galaxy din ɗakuna ne da ake tara taurari a ciki kaman katon katon ne na taurari amma wayannan galaxy wato da suka haura galaxy biliyan 100 kowane galaxy daya kana iya samun taurarin da suka kai wajen biliyan ɗari a cikin shi kuma taurarin nan da dama sun fi wannan duniyar da muke ciki girma kuma duka a cikin sararin samaniya suke misali yanzu wannan duniya da muke ciki malaman kimiyya sun ce tana cikin solar system ko tana cikin solar system wato rana da wata da kuma taurari wato wasu duniyoyi guda tara duk da binciken musulunci shi ƙur'ani ya nuna duniyoyin ba guda tara bane guda goma sha ɗaya ne amma da du'a ina suke wato suna cikin solar system to shi karan kanshi solar system ɗin da wayannan duniyoyi da ke ciki wato suna cikin wani galaxy da ake cewa milky way shi wannan galaxy milky way shi ma da shi da wasu galaxy galaxy din suna cikin wani galaxy wato super galaxy wanda ake cewa local group wato banda Allah ba wanda ya san yawan taurarin nan da suke cikin sararin samaniya babu wanda ya san girman su ba wanda ya san hakikanin su zaka hangi tauraruwa ya ƙarama. kana ganin ta karama ne saboda tana nesa sosai da za a ce a sauko da ita wannan duniya ba za ta iya ɗaukanta ba don ta fi duniyar girma amma duka waye halicce su Allah madaukin sarki shine wanda ya halicce su mu kuma sai Allah ya bar mana su a matsayin alamomi wa'inda in mun rude mun kidime za mu yi amfani da wa'innan taurare mu gano gabar mu gano yamma idan za mu yi sallah mu gane ta ina alƙibla take ta hanyar yin amfani da waɗannan alamomi na taurari da Allah ya sa mana a sararin samaniya to wannan shi yasa Allah yake tambayar mu amman ya adikum fi zulumatil barri wal bahr wane ne wanda yake shiryar da ku a cikin dufai akan tudu da kuma dufai a cikin teku tambaya nan gurin ansa guda ɗaya ce shine Allah madaukin sarki shine yake aikata wannan sai Allah ya ce wa man yarzuqukum as sama'i wal ard wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati yawa sai Allah madaukin sarki ya sake mata tambaya yace wane ne kuma wanda yake turo muku iska mai sanyi wacce take zama yar kai goron albishir kamin ruwan sama ya zo wane ne yake kawo mana wannan an sa guda ne tallintar ne Allah madaukakin sarki wato ubangiji sarkin rahama ya san ruwan sama yayin da ya sauka duk da cewa ni'ima ce yana iya samun wani a cikin yanayin da bai dace ba mutumin ya samu matsala wani ɗan kasuwa ne ya baza kaya na'am idan aka kece da ruwan sama ba tare da ya tattara ba a kayayyakin ana iya samun abin da zai lalace ko wani kurma ne shi baya ji wani makaho ne baya gani to ya zai wani ma kurma ne makaho ne bai ji bai gani to ya za a yi da shi kuma ruwan sama yayin da aka kece shi ya fara zubowa in ya rutsa da mutum ba a shirye ba mutumin yana iya cutuwa sai Allah ya sa alamomi da jama'a za su rinka ganewa wato kai makaho ba ka gani ko na'am to tun da ba ka gani ya za a gaya maka ga hadari ya taho sai Allah maɗaukin sarki ya sanya maka kida ita cida makaho tana fadakar da shi makaho yana yan harkokinsa idan ya ji cida ta rukume a sararin samaniya ana dararam daram daram to ana ce masa makaho fa san inda dare maka kami ruwa ya zo ya zai yi sai ya nemo dan jagora ya ce da Allah taimaka min in samu inda zan fake an taimake shi ko ba taimake shi ba to shi kurma wato duk cida da za a yi ba zai ji ba a yi ta daram daram kurma yana ji bai ji to shi kuma sai Allah ya sa masa walƙiya yayin da ya hangi walƙiya tana walalau walalau a sararin samaniya kurma sai ya gane cewa hadari yana zuwa in ya gane hadari yana zuwa to sai yan kwatance kwatancensa da sauri domin ya san inda dare ya mashi to akwai wanda kurma ne makaho ne in an yi cira bai ji ba in an yi walƙiya bai gani ba to shi ya za a yi da shi to sai shi irin wannan sai Allah ya turo arriya kamin hadarin ya taso sai Allah ya turo wata iska mai sanyi da ta hura ta zaka ji tana da bambanci da sauran iska da ta saba hura ta ta saba hura ta ita wannan iska da ka ji ta a jikinka to ka san cewa ruwa yana kusa ruwa yana dabdab to in kai sun mun ne ma da ka ji wannan iska dole ka fahimta dare maka a wannan lokaci wannan hikima ce ta wa hikima ce ta Allah madaukin sarki shi yasa Allah ya ce wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati wa ke turo iska wacce take zuwa ta zama yar kai goron albishir mai cewa mutane albishirin ku ga ruwan sama nan yana zuwa bai ne dai rahamati gabanin saukar rahamarsa an sa nan guri shine Allah shi yake yin wannan to idan har Allah shi yake yin wannan a ilahu ma Allah yanzu kuma har yanzu akwai wani abun bauta da za a hada shi tare da Allah a bauta masa wanda shi wannan abun bautan is useless babu abin da yake iya yi sai Allah ya ce me تعالى الله عما يشركون sai Allah madaukin sarki yace ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka domin shi yayi wannan aikin ya girmama ya fifita domin shi yi wannan aikin amma yushrikun daga wayannan wayanda ake hada shi da su a wajen bauta domin su duk wayannan abubuwan da aka lissafa ba su yi ko dai ba inji Allah madaukin sarki to ga wata tambayar har yanzu daga Allah sai Allah ya ce mai Allah rama أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ idan har yanzu ba ku gane Allah ba to ga wata tambaya malamai suka ce wayannan ayoyin in ka karanta su duk dakikancin ka sai ka gane wa ake cewa Allah sai Allah ya ce an man yabda'ul khalqa wane ne yake farar da halitta halittar da babu ita ya farar da ita yanzu duk taron mu nan shekara 200 da suka wuce muna ina ina muke a to mahaifin ma bai balaga ba shi ma balle a ce ga kana a jikinsa shekara 200 da suka wuce wataƙila ba haifi kakan mutum ba a wannan lokacin to kai kana ina a daidai wannan lokaci? babu kai ko na to wa ya samar da kai Shi ne an manya bida'ul khalqa wane ne wanda yake farar da halitta da babu ita ya samar da ita Allah shi kaɗai ke yin wannan banda Allah ba mai yin wannan bature yana iya yin mota da babu mota sai ya yi mai sai ya yi mota to amma tambaya da zai yi motar da mai da mai ya hada sai da ɗaya ko kuna ko shi ya halicci karfin ko karfin da Allah ya yi ne karfin da Allah ya yi ne ko na'am ya haɗa wasu yan robobi su ma wa ya halicci asalin sinadarin Allah madaukin sarki to shi me yayi kenan bai samar da abin da babu ba kayan Allah da yayi ne ya har hada ya dan jojjona ya hada da yadda rarasa sai abin ya tafi daidai Allah shi kadai ne wanda yake iya farar da abu daga lokacin da babu shi amma duk wanda ka gaya wani abu a duniya to sai dai ya ɗebo kayan Allah ya amfani da su ya haɗa, yanzu za a ce magina injiniyoyi sun gina wannan masallacin amma ƙasar su suka yi ta garin simintin su suka yi shi kwankere da aka zuba rodi da aka zuba asalin ƙarfen duwaye shi duka kayan Allah ne ke hadawa tela ne ɗinka riga asalin audugar waye ta duk wani wanda kaga yayi wani abu a duniya to bai samar da abin daga babu ba sai da Allah ya kayayyakin shi shi kuma ya zo yara ya harhada ya harhada amma shi Allah shi kadai ke iya samar da abu daga babu shi shi ne ma'ana an manya bida'ul khalqa sannan yayin da abin ya lalace ya zama babu shi sun mai yu'iduhu sannan sai ya sake mai da shi yanzu dan adam Allah ya samar da shi daga babu akwai lokacin da zai zo ya mutu abin ne shi a ƙasa ƙasar ta rididdige naman ya watse ya tarwatse ya zama ƙasa gaba ɗaya ƙasusuwa su ya mutse an manta da shi ya tafi kundin tarihi watakila makabartar mata koma teguna an gina kanta kanta man gidaje a kai an manta da an taɓa binne wani a wurin amma wannan zai hana Allah ya tada shi ranar tashin alkiyama a da an ce mala'ika israfil busa kawai kasansa zai ɗauka ya busa hadisi ne ingantacce mala'ikan sunansa israfil kuma zai yi busa ne a cikin kaho sai maluma suka ce idan ya busa a cikin kaho kahon ba kara zai yi ba kahon magana zai yi kahon zai ce ayyatu hal izamul baliya wal awsalil mutaqatti'a wal humul mutamazziqa wa shu'urul mutafarriqa إن الله an أن تجتمعن لفصل qada qumu ila rabbil alamin yana faɗin wannan magana shi ke na an gama sai ga mutane suna bulbulowa daga cikin kaburbura kai ka ce farin dango ne kowa yana fitowa daga cikin kabari yana gudu ana fagauniya kowa ya rude wannan na karo da wannan wannan na buguwa da wannan kowa bai san inda zai nufa ba a daidai wannan lokaci ne ma'ana an manya za'ul kalka yi idu. wa yake wannan aikin da Allah Allah shi kaɗai ke yin wannan aikin yanzu da za ka samu likita ƙwararre ka cire silin gashin kanka guda ɗaya, ka mika masa ka ce kana so ya maida maka da filin gashin zai iya maidawa sai dai nemo sufa gudu. amma ba zai iya maidawa ba ko digirin sa talatin akai ilimin likitanci bai iyawa Allah ne kadai yadda ulkalka sun mai ido da za ka yanke farcen ka miƙa mika wani ka ce mai damun shi zai iya mai da shi ya zauna ba zai iya mai da shi ya zauna ba saboda menene shi ba yabda ulkalka sun mai ba ne? wane ne yabda ulkalka sun mai ido Allah madaukin sarki shi kadai ke da wannan wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardh Allah ya ce ga tambaya wace azurta ku daga sama da ƙasa ya zai azurta ku daga sama shine sauko da ruwa da yake yi wace sauko da ruwa daga sararin samaniya Allah ne mai saukar da ruwa daga sararin samaniya hadari ya taso a ci gaba da kwarara ruwa gajimare da gajimare namijin gajimare da macen gajimare su haɗu su yi aure a yi barbara sai a haihu muku ruwan sama in ji Allah wace yin wannan Allah shi ke yin wannan da yake abin da Allah ne inda Allah ya ga dama ne yake kai ruwan shi yasa sai ga yi ruwa gonar talaka ba yi a gonar mai kuɗi ba saboda wa ke bayarwa Allah ke bayarwa ko sai yi ruwa a gonar wani fagiri a cikin gari gonar kwamishina a ƙin ruwa kuma shi ne kwamishinar ruwa kuma ruwan bai sauko a gonar shi ba a ah, da gwamnatin jihar adama ke bada ruwa akwai da za a yi bayar ruwa gonar kwamishinar ruwa ba kai gonar gonarsa zama da wa ke bayarwa Allah ke bayarwa in an rasa ruwa sai kwamishina ce to mu je mu roƙo Allah mai ruwa a ce kwamishin ruwa hajja kai ce to ya ka iya <laughs> wani aiki sai Allah haka ake saukar da ruwa kuma ruwan gajimare da ke zuwa da ruwa ba umarni ake bashi ka zubar da ruwa wuri kaza ka zubar da ruwa wuri kaza umarni ake bashi akwai mala'ika da ke controlling din wato gajimare da ke ganin su kamar tanki ce ta ruwa to akwai mala'ikan da ke tuka tankin wanda shi kuma umarni ake bashi je ka zubar a can kada ka zubar a can akwai wani mutum yana tafiya a cikin daji hadari ya taso sai ya samu wani kogon dutse ya shiga don ya fake mai ruwa sai aka rinka tsuga ruwa kawai sai ya ji a cikin gajimare ana magana ana a tabbatar an yi ruwa a gonar ruwa ne a tabbatar gonar ruwa da fata samu ruwa ana kiran sunan wani mutum ya tsaya yana mamaki cikin gajimare yake jin magana bayan ruwa ya dauke sai ya sauko sai ya rinka bin inda ruwan yake ruwan yana tafiya yana tafiya karshe sai ya zo wani wuri inda ruwan daga nan an dauke ruwan ruwan bai wuce wurin ba amma mamakon ruwan da aka yi a can shi ruwan ya ci gaba da gangarowa yana tafiya bai yi birki ba har gonar wani mutum shi ko mutumin da fartanyarsa yana ƙara gaggawa rawa ruwa hanya inda ruwa zai yi mai zai zazzagaya ya kyakketa ya shiga ko ina a cikin gonar da ya gaishe ce da Allah malam ya sunan ka sai ya faɗa sai ya ji sunan mutumin nan da ya ji ana kira a cikin gajimare ne lalle gonarsa ta samu ruwa sai ya shiru ya ce kai bawan Allah kai kuma me kake yi wa Allah ka zama ɗan gata haka ya ce me ya faru ya ce wannan ruwan da aka yi ina cikin kogon dutse ana ruwa na ji ana magana cikin gajimare cewa a tabbatar da gonarka ta samu ruwa gashi ruwan bai iso gonarka ba amma Allah ya kwararo da ruwan wanda aka zubar a wata gona ya gangaro ya zo gona ka tafi ko ina samun ruwa ta zike shargam wannan mutum ya ce Allahu akbar ban san na kai haka a wajen Allah ba sai ce dai abin da na sani wannan amfanin gona idan na yi kyau in na girbe kashi uku nake kasawa kashi ɗaya in aje wa iyalai na su ci kashi ɗaya in aje domin baɗi a ƙara shukawa kashi ɗaya kuma in raba wa talakawa fi sabilillahi sai ya ce to wannan aikin alkhairi da kake yi shi yasa Allah ya ce a tabbatar da gonarka ta samu ruwa kaji wali na gaskiya wanda ya ji aka kira sunansa a cikin gajimare a kodai bishi walitaka kana jin da yanzu nan ne cikin yawan na aka ji wani an kira sunansa a gajimare ba sai ya samu bar ma shin bida ka zo kamin ka ganshi sai ka biya ɗari uku da hamsin ba sai sa lokacin da Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya masa rasuwa bayan ya samu shahada bayan an binne shi wani dan bid'a ya zo ana magana ya ce wallahi ko ahalu suna mun yadda addinin ku dan Allah kuke a saboda me ce ku samu wali irin wannan mutum ya mutu ran juma'a a cikin sallah a asuba da alwala kuma ya samu shahada yana kalmar shahada yana yi wa Allah sujada wani ta kakar ragata yace ai da mu muka samu wannan kadara mai tsada kai kuka dauke da kuka makabarta kuka binne mu mu samu irin wannan kadar sai <laughs> habba sai ce wallahi hanyar in ta samu ba za mu kai shi makabarta ba duk inda muka binne daki za mu yi mu kulle mu sa kaure mai karfi mu sa kwado mu aje mai gadi kowa ya zo ya ziyara ya nemi tabarruki duk sanda zaka zo zo da 200 sannan ka shiga cikin ka yace wallahi da kudi za mu tara da shi yace amma ku da gidan Allah kuke shi gidan ko gaishe makabarta kuka binne kamar sauran mamatan musulmai to Allah shi yake saukar da ruwan sama ruwan yana under control umarni ake bayarwa ina za a rarraba shi sannan wake fitar da arziki daga karkashin ƙasa Allah madaukakin zai ku ga wani iko da Allah ya nuna wa duniya inda za ka gane Allah shi ke da fawa yanzu duniya kusan duka rayuwarta ta dogara gaban fetur ko ba haka ba ana ta kokarin ya za a yi man fetur din a kauce masa manya-manyan kasashen da suka ci gaba da a bangaren kimiyya da abubuwa irin Amerika da sauransu da Allah ya tashi ya nuna musu fawa a wurinsa take man fetur din sai Allah ya ke fitar a kasashensu sai ya fidda shi a kasashen suwa a kasashen talakawa ga magari sai Allah ya fitar a cikinsu. su waɗanda ke takama da technology din inda ma aka samu man sai ka samu man bai da yawa ba zai iya su ba su wane ne Allah ya ba man talakawa sauran kasashen da ba su ne suke rike da ragamar gudanar da duniya ba wannan kadai ya isa nuna maka duk arzikin da aka samu daga ƙasa wake fidda shi Allah madaukin sarki ke fidda shi tsiro da ke fitowa daga ƙasa wake fidda shi Allah madaukin sarki ke fidda shi wannan shine ma'anar wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard Allah ya ce kai a ilahun ma Allah har yanzu akwai wani abin bauta kuma tare da Allah to anan gurin sai Allah ya ce kul fada musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Ha hatu burhanakum ku zo da hujjojinku in kuntum sadiqin in dai ku masu gaskiya ne wannan ne yasa kullum magana ahlus sunna shine a kawo mai a kawo hujja a kawo dalili in kai magana mu ce hujja in ka ba mu hujja mu gamsu mu ce ayi tare da mu in ka ga ba da hujja ka tsaya kana ta misalce misalcen banza da wasu mu ce ba da mu ba gada a makabarta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba ma. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون هل يقول لك فلا مسياك نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله دو ودن دكي سما دو ودن دكي قسا Allah ya ce wa annabi ka gaya wa duniya babu wanda ya san gaibi illallah sai Allah shi kadai wa ya san gaibi Allah banda Allah ba wanda ya san gaibi boka ƙarya yake bai san gaibi ba malamin tsubu ƙarya yake bai san gaibi ba wa ya san gaibi duk wanda zai ce maka kaza za a yi gobe ko kaza za a yi jibi ƙarya yake maka bai sani ba aisha radiyallahu anha da wannan ayar ta kafa hujja ta ce man za'ama anna muhammadan ya ya'lamu ma ya yakunu fil gadi faqad a'azama 'ala allahi al ta ce duk wanda ya ce muhammadu ya san abin da za a yi gobe to ya kirkira wa Allah babban ƙarya ya ji aisha radiyallahu anha annabi muhammad fa sallallahu alaihi wasallam shi kansa duk wanda ya ce ya san abin da za a yi gobe ya kirkira wa Allah ƙarya saboda Allah ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah waɗanda ke sama da wanda ke ƙasa Allah ya ce gaba ɗayan su babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah madaukakin sarki shi kadai san gaibi banda shi ba wanda ya sani ahlus sunna daga abin da ake zargin mu da shi har ma ake kafa hujja da shi cewa mu makiyan annabi ne shine mun ce annabi bai san me ba bai san gaibi ba su masu faɗin wannan magana sun ɗauka in sun ce annabi ya san gaibi kamar sun nuna wa annabi ƙauna ne kamar sun nuna wa annabi gata ne a wannan sitta ce ta Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa yadda a siffanta shi da siffar Allah ba kana siffanta annabi da siffar Allah zai taka maka burki hasali manzon Allah sallallahu alaihi sallam ka shaidi ya rinka yi kamin ya bar duniya la taqaruni كما أترت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله annabi ya ce kar ku kuskura ku wuce gona da iri wajen yi min kirari kar ku kuskura ku wuce gona da iri wajen zuga ni da zububuta ni kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri wajen zuga annabi isa dan maryam yace ni bawa ne in kuna so ku yi min gwaninta ku ce bawan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga za a kawo kofar shirka zai taita sahabbai sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce an ta sayyiduna wa ibn sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san me suke nufi suka ce kai ne shugaban mu dan shugaban mu annabi ya san me suke nufi suna nufin shi shugaban wannan al'umma ne kuma gaskiya suka faɗa annabi shugaban wannan al'umma ce kuma shugabanta ba ne. to amma an samu matsala daya kalmar as-sayyid tana bada ma'ana guda biyu tana bada ma'anar shugaba tana bada ma'anar ubangiji annabi duk da ya san cewa su suna nufi shugaba ne ba ubangiji suke nufi ba amma saboda kada wani daga baya ya zo ya makale da wannan ya kira annabi da ubangiji ya wannan kalma ta su mummunar fasara ya ce an faɗa a gaban annabi annabi bai hana ba kuma sahabbai ne suka faɗa ya zama ya shigo da cuwa cuwa cikin addini to don annabi ya toshe wannan kofar bai kyare su ba suna cewa an ta sayyiduna wa bunu sayyidina sai annabi ya ce as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala sai manzon Allah ya ce as-sayyidu shine Allah mai girma da daukaka ba ni bane tunda annabi ya ce ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban yayan annabi adam amma saboda ya toshe waccan kofa kada a yi karambani wani ɗan zarfaɗiya wani ɗan bani na iya ya ɗauki siffar Allah maɗaukin sarki ya bashi wata ta zo tana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka tana kirari tana faɗin kalmomi masu kyau masu daɗi can da ta koro ta koro sai ta kai jama'a mai murna a cikin mu akwai annabin Allah wanda ya san abin da za a yi gobe nan take annabi ya taka mata burki yace kai in ƙara jin faɗi wannan amma sauran manzanni ki da baya suna da kyau ki ci da faɗa amma wannan kake ƙara ban san abin da za a yi ba ban san abin da za a yi saboda shi ma bawan Allah ne wannan siffa kuma siffar waye siffar Allah ce shi yasa duk wuraren da Allah ya ba annabi daraja a Qur'ani da bawa yake kira shi duk inda nan gurin za a ambaci darajar manzon Allah ne da girman sa to da bawa ake kiran shi domin a koya wa duniya tawali'u da aka zo wajen bayyana girmansa da matsayinsa na shi aka saukar da Qur'ani sai aka ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdi alhamdulillahi allazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعل عبده وانا آية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولن عبده وانا آية سبحان الذي أترى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولن عبده أجوى النعير وأنه لما قام عبد الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ولن عبد الله أجوى النعير واعلموا أن ما جرمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ويتم بيعنا نقول إنك تيوم ما أنزلنا على عبدنا كم وعيتي مدنا أكان النبي محمد sallallahu alaihi wasallam duk inda za a ba annabi daraja da bawan Allah ake kira shi wannan ya rage wa annabi daraja bai rage wa annabi daraja ba duk duniya ba mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mutane babu kamar shi a aljanu babu kamar shi a mala'ikun Allah babu kamar shi duk halitta Allah ba mai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a tara mu duk taron masallacin nan ba mu kai darajar ya tsade na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ya kai Allah ya san abin da Allah ya sani duka bai sani ba duk abin da kage ya sani wa ya sanar da shi Allah shine wanda ya sanar da shi kenan wane ne masanin gaibi Allah ne masanin gaibi Allah ramma ka je su suratul arafi Allah ya faɗa wa annabi wata magana ya gaya wa mutanen duniya kuma ya gaya musu yace kullu amliku li nafsi kullu أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله <laughs> ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله يقول كفر أموت يا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله zai iya mallaka wa kaina amfani ko in ture wa kaina cutarwa sai abin da Allah ya gada ba Allah ya ce annabi ya gaya wa mutanen duniya annabi ya faɗa ko bai faɗa ba annabi yace walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibi ina da ilimin gaibi lattaktartu min alkhairi da na kara wa kaina alkhairi wa ma masaniya su da kuma wata cuta ne ba da isa ta shafe ni ba in ka san gado wannan hanyar mai mashin zai ture ka ko wani dan golf ba sai ka fasa ba ka sake hanya to amma da yake baka sani ba fa sai ka je ka rutsa da shi akwai mutumin da zai zo iya fure yana so zai shiga jirgi a ce jirgi ya cika ya lallaɗi wani ya kara mai kuɗi ya sayar masa da tiket don sauri yake yi ya shiga jirgin jirgin ya kuli kulin rake a sararin samaniya ya saya wa kansa tiket na tafiya lahira bai sani ba eh da ya sani jirgin zai akiran hanya ko ya biya ba sai ya fasa ya karbi kuɗi shi ba in aka ce ba za a ba shi kuɗin ba ma ya ce na ya sai muku a zauna lafiya bai shiga shi sauki ba to amma saboda bai ne ba bai sani na'am ayar da suke kafa hujja da ita shine Allah madaukin sarki ya ce alimul gaibi fala yuzhiru alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtaba illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min بين يديه ومن خلفه رصدا عالم الغيب Allah shi ne masanin gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah bai bayyana da gaibin shi ga kowa ba sai Allah ya ce illa man irtaba min rasulin sai dai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni yakan sanar da shi ilimin gaibi sai su ce to ai gashi aya ta ce annabi ya san gaibi na'am ba su san ayar a cikin ta mata ka da su ba domin Allah ya ce illa man irtaba min rasulin ko sai dai wanda Allah madaukin sarki ya ga dama daga cikin manzanni ya sanar da shi gaibi to manzan kamin a sanar da shi gaibin ya san shi tambaya ta farko kenan bai san shi ba sai da waye sanar da shi to shi Allah waye sanar da shi shi babu wanda ya sanar da shi go na'am yanzu abin da ya sanar da wannan manzo manzon ya san wannan sauran abubuwan da bai sanar da manzon ba manzon ya san su bai san su ba kenan ashe manzon bai san me ba bai san gaibi ba wannan abin da aka sanar da manzo daga ran da aka sanar da manzon manzon zai sanar da al'umma duniya ko ba zai sanar da ita ba zai sanar da ita kenan wannan abun daga nan shi kuma ya zama ba gaibi ba ya zama ba mai ba yana gaibi ne sanda Allah shi kadai ya san shi ba wanda ya san shi yayin da Allah ya sanar da annabi to yanzu abin ya fita daga gaibi saboda shi ma annabi an gaya masa zai bayyana ne ko zai fada wa al'umma domin idan da wannan za ka kafa hujja to sai mu ce kowa ya san gaibi ni ma na san gaibi alaran ma ma ya sani malam jafaru ya sani ya sani kowa ma ya san gaibi kenan kun san menene hujjata da Allah madaukin sarki ya bada tarihin wasu annabawa a Qur'ani mai girma sai Allah ya ce tilka min anba'il gaibi tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayhi ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ما كنت تعلمها ولا قومك من قبل هذا <laughs> فاصبر إن العاقبة للمتقين لعل يبار الأبار النبي نوح يبار الأبار وإن النبوة تيتي تلك من أنباء الغيب wannan labarurukan gaibi ne nuhi ha ile ka muka yi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai labarin yake a cikin Qur'ani ko Allah ya ce wannan labarin gaibi ne ga labarin a cikin qur'ani na karanta labarin kenan na san gaibi tunda Allah ya ce wannan labarin gaibi ne ni kuma gashin su na karanta shi na san shi Allah ramma ya karanta shi ya san shi kenan Allah ramma ya san gaibi tunda Allah ya ce tilka min anba'il gaibi ku da aka karanta wa labarun wayannan annabawan kuka san labarin Allah ya ce labarin gaibi ne kenan kuma kuna da ilimin gaibi a labarin gaibi ne kamin Allah ya sanar da annabi da Allah ya sanar da annabi wannan labarin aka saukar da shi a Qur'ani annabi ya sanarwa al'umma wannan labarin ya zama gaibi daga wannan labarin ya fita daga cikin da'irar gaibi sai Allah a cikin Ali Imrana da suratun Yusuf da Allah ya ba da labari sai ya ce zalika min an ba'il gaibi nuhi zalika min an ba'il gaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqnamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta لديهم idh يختصمون bayan Allah madaukin sarki ya bada labarin annabi zakariya da maryam da yadda abubuwan suka kasance sai ce zalika min amba'il gaibi ya kai annabi wannan labarin gaibi ne nuhihi dai ka muke maka wahayinsa gaibi ne dan baka san shi ba duk duniya ba a san shi ba gaibi ne amma yanzu Allah ta yi ne sai ya wahayin wannan gaibi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gashi yanzu annabi ka san shi annabi ya faɗa mana ko bai faɗa mana ba al'ummar duniya ta san labarin ko bata san shi ba to kenan shi kenan kowa ya san gaibi a duniya a labarin kamin Allah ya sanar da annabi yake a matsayin ne gaibi a lokacin da Allah kaɗai ya san labari. yayin da ya sanar da annabi to yanzu labarin ya zama bai gaibi ba gaibi ba sauran abubuwan da Allah bai gaya wa annabi ba bai gaya wa kowa ba wanda shi kaɗai ya san kayansa wayannan abubuwan sun zama sune ne sune gaibi malamai suka ce makullan gaibi a wajen Allah suke don Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله يتي وعنده مفاتيح الغيب makullan gaibi a wajen Allah suke Allah ce la ya alamu ba wanda ya san su banda shi Allah shi Allah nan ya kulle kofa ko bai kulle kofa ba ya ce makullan gaibi a hannunsa suke la babu wanda ya san su illa hu sai shi kadai wa alamu ma fil barri wal bahri ya san abin da ke kan tudu ya san abin da ke cikin ruwa wa ma tasqudu min waraqatin ba wani ganyen bishiya da zai tsinko daga sama ya fado illa ya alamu ha face Allah ya san shi wala habatin ba wata kwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun kasa wala radabin kwaya dan ya ce wala yabisin ko busasshiya ce illa fi kitabin mubin face tana rubuce a lahul mahfuz wannan ilimin waye ilimin Allah makullan gaibi da hannunsa menene makullan gaibin da muka ce babu wanda ya san su sai Allah alaran ma tashi je ka suratul sajada suratul luqman sai ka je can bakin boda sai Allah ya ce me inna allaha indahu ilmus sa'ati wa yunzilul ghaib الرزق موسى ابو كلابي وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام موسى ابو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت موسى ابو ان الله عليم خبير Allah ya ce inna Allah lalle Allah hu ilmu sa sanin yaushe kiyama za ta tsaya yana wajen Allah wannan gaibi ne ba wanda ya san shi Allah akwai wanda ya san wannan annabi Adam ya san ranar annabi Nuhu annabi Musa annabi Yahaya annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah ba wanda ya sani Jibrilu bai san yaushe kiyama za ta tsaya ba Mika'ilu bai san yaushe kiyama za ta tsaya ba Israfilu bai san ba wanda ya san ran da za ta tsaya Allah ya ce wannan ya bar wa kansa shi kadai ya san wannan ciwa da aka tambayi manzon Allah fa akbirni ani sa'ati ga mun yaushe kiyama za ta tsaya me annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wanda ake tambayar bai ji mai tambayar sani ba yadda mai tambayar bai sani ba wanda ake tambayar shi ma bai sani ba an gane inna Allah indahu ilmu sa'a wai nazilul ghaib idan hadari ya taso hadarin zai yi ruwa ko ba zai yi ruwa ba ya sani wani lokaci hadari ya taso duk jama'a su rude su gigice kowa ya dauka za a yi ruwa kuma Allah ya ke ruwa akwai wanda ya ga irin wannan hadarin ya taso ya haɗu ya haɗu gagarin su ana wahalar ruwa ya ce ai ga ruwan sama yana zuwa mai zaki yana da ruwa rabin drum ya girgiza ya girgiza ya ture shi ƙasa ya kinkimi drum ya sa karkashin yin dararo hadari da ya gama haɗuwa ya gama haɗuwa ya bada iska ya wuce ko ɗigo ɗaya bai sauko ba sai gashi kuma fito yana jama'a an ga dan garuwa kan hanyar nan saboda bai mai ba wannan makullin gaibin wasai shi Allah ka dai san shi yasa annabi in hadari ya taso hankalin sa yake tashi ya shiga cikin gida ya fito ya shiga cikin gida ya fito fuskar sa ta canja aka ce ya rasulullah ruwa yana zuwa kowa na cikin murna kai kuma hankalinka ya tashi ya ce cikin wanda suka gabace ku akwai wanda suka ga irin wannan suka yi ta murna sun dauka ruwa ne ba san bala'i ne yake zuwa ba فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل بل هو ما استعجلتم به <laughs> ريح فيها عذاب أليم. Kun hadari ya taso ta wajen sai murna suke suna cewa wannan hadari ne wanda zai mana ruwa Ga jimare ne da zai ba mu ruwa Allah ya ce Allah sarki bal huwa masta ajal bi ba magana ruwa ake ba abinda kuke gaugawa yazo na azaban nan shine yazo in ji Allah rihun fiha azabun alim iska ce wacce a cikin ta akwai azaba mai radadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga hadari wannan ayat tsoro take bashi ya shiga gida ya fito ya shiga gida ya fito idan iska ta fara tasowa sai ya fara addu'a ya Allah muna roƙonka alherin da ke cikin wannan iska da alherin da ka aiko ta da shi muna neman tsari a wajenka daga sharrin da ke cikin wannan iska da sharrin da ka turo ta da shi idan aka fara ruwa sai annabi ci gaba da addu'a yana Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka bamu ruwa mai kurara mai amfani saboda na jin tsoron kan ruwan ya haifar da matsala dan bai san me zai faru ba bai sanya za a kare ba bai sanya dan bai zai zai kare ba in ruwa ya ta kwararowa ya ta kwararowa sai ya fara Allahumma suqiya rahmatillah suqiya azab ya Allah shayarwa ta rahama ba shayarwa ta azaba ba ya Allah shayarwa ta rahama ba shayarwa ta azaba ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sanya abin zai kwashe ba shine wayu nazilul ghayb wa ya'lamu ma fil arham yayin da mace take da ciki menene a cikin cikin wa ya san wannan banda Allah ta rayuwa wani ce eh in an je wajen likita zai auna ya gane da ɗaya ne ko yaya biyu ne namiji ne ko mace na je an je wajen likita zai auna amma sai cikin ya girma in cikin yana sati ɗaya zai iya ganewa in cikin yana sati biyu zai iya ganewa in yana sati uku zai iya ganewa a lokacin wa ya san me za a haifa Allah shi kare sai da abin ya zama ba gaibi ba tukunna shi likita ya sani daga sanda likita ya iya gano a lokacin ba gaibi bane an wuce marhalar gaibi kai kaddara ma ya gano dan namiji ne guda daya kuma lafiyar shi kalau ba kwararren likita bane ya amfani da kayan aiki to tambayar da za mu yi masa wannan yaron da ka gano da Allah kansila ne ko ciyaman na local government ana ramma ne ko dan agaji liman ne ko ladan dan atamfa ne ko dan tattasai ko dan albasa ko dan attaruhu ko dan dan dan dan dan wa ya san wannan in banda Allah wanda zai taimaki al'umma ne ko wanda zai jawo mata bala'i kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ina zuwa nan ciyaman na kwamitin marayu yake sanar da ni cewa mai girma chief of staff ya kawo gudunmuwa wa marayu kamar yadda ya saba ya ba su gudunmuwa ta atamfa turmi ɗaɗɗe har turmi ɗari na atamfa sannan kuma ya ba da shadda wato kai a takbir shadda mai yadi goma goma turmi hamsin kun ga kenan araba biyar biyar za ta ishi maraya nawa maraya ɗari ko sun girma wato dai kusan sama da marayu ɗari biyu an yi kiliyarin nasu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ya samu sakamakon a ranar tashin alkiyama da sauran yan uwa da suka taimaka to wa zai iya ganowa kai a tasbir da aka faɗi wannan wani tela ya ce to shi kuma ƙwararren tela ne saboda haka zai dakatar da ɗinkin masu uwa masu uba ya yi wa marayu ɗinki ya ɗauki nauyin ya duka nan da ake bayarwa zai ɗinka wa maraya guda ashirin fi sabi Allah kaɗai ya sani ba wanda ya san wannan banda Allah Allah ya ce wa mata dare nafsun ma za ta tibu gadan babu ran da ta san me za ta samu gobe ko me zai same ta akwai wanda ya sani babu wanda ya sani wa ma tadari nafsin bi ayi ardin tamut babu wata rai wacce ta san a wani gari ko a ina ne za ta mutu babu wata rai da ta san wannan a duniya Allah shi kadai shi sai inda rai zai mutu wata kisa da maluma suke bayarwa zamanin Annabi Sulaiman alaihi salam mala'ikan mutuwa ya kawo masa ziyara a fada ya kawo ziyara a fada a Sifa ta mutu ya zo ya zauna aka gaisa bai yi magana da kowa ba amma dai ya kura wani mutum ido a fadar ya kura wani mutum ne mutumin na har kowa ya tsarku can sai ya ban kwana ya tafi bayan ya tafi annabi suleiman ya ce kun san wane ne wannan wanda ya shigo din ne ya tafi kuwa suka ce a annabi suleiman ya ce mala'ikan mutuwa ne wannan mutumi da aka kura wa ido ya ce annabi ana mala'ikan mutuwa ce mala'ikan mutuwa ne kuma ya kura min ido sai to dai mala'ikan mutuwa ne ya ce ya kai annabin Allah na riga na tsore ta ina so ka ba iska a umarni ta dauke ni daga nan ta kai ni wani gari can mai nisa can uwa duniya ta harba da ni ya ce to ai kuwan kai ka nuri ba za ka yi tsira ba idan mutuwa ce za ta dauke ta an gama ya ce ni dai a dan iya bakin kokari na dai abin nan ya ce to shikenan ya sa aka sungume shi aka yi can wani gari cikin kasar hindu wuri bai nisa sosai wanda tafiya ce da sai yi kwanaki masu zuwa yawa ko watanni kamin a kai to ashe shi wannan mala'ika abin da yake mamaki ubangiji ya ce mai zai ɗauki ran wannan mutumi kuma ga lokacin ya kusa amma ba a nan ba a wani wuri can cikin ƙasar hindu can zai ɗauki ran shi kuma sai ya zo ya ga mutumin a zaune a fada annabi suleiman ga tayam ya kusa ya za mutumin nan har ya iya barin nan ya je can a ɗauki ransa shi ya sha abin da ya sa yake kallon sa kenan to amma ya san abin da Allah ya hukunta ba mai iya canja sai ni fita yana isa mutumin nan ana kawo shi time na cika on the dot duk da bangaru da malamai suka yakan wannan kissa da isnadinta abin da take nuna maka shine Allah shi ya san inda kowa zai mutu yanzu idan kasancewa sai ka je gombe zaka mutu me zai kai ka yau ko abuja zaka je ba sai ka bi ta ukari ba <laughs> in jari ga an sanar da ke aka ce to kai eh a gwambe za ka mutu ba yadda za ka mutu kuma sai a gwambe kace oh, a gwambe an tabbatar aka ce kace to an gaba zan da matsala yau wai sai kikibe ke kai gobe ai daga nan ko gurore ba za ka yi ta ba duk nan sai kace kaya ce sai kai ta to amma baka sani ba kai da kanka zaka sai sabuwar mota ka sha mata mai kai sabis kai ban kwana da iyalai ka kama hanya ka je inda zaka mutu baka sani ba alaran ma sani sahabi rugai yake alaran man da ya fara ja mana baki a sokoto kamin ma usman birnin da ya karbe shi za mu yi wa'azi a hutuwa an sanar da shi shi kuma yana abuja ranar juma'a ya yi wa'azi da daddare a abuja da safe sai da ya yi shi ya limancin sallar asuba ya karanta suratul ahzabi daga farkon ta har ƙarshe bai taba musu doguwar sallah kamar ranar ashe sallar karshe ce bayan ya gama ya ci gaba da nasiya a masallaci har gari ya waye sannan ya sallami jama'a ya taso mutumi na karshe da suka gaisa da shi abinda ya ce masa ina ma wasiya kai takatsantsan da duniya ya zo ya shiga mota a hanya motar haya sun taso kamin su shiga kaduna direban ya shiga ran overtaking suka haɗu da wata tirela Allah ya karɓi rayuwarsa su biyar suka mutu a motar mutum biyu sun tsira ba su mutu ba hada direban direban yake cewa wannan matashi ya bashi mamaki yace tun da ya shigo mota ta daga Abuja a gidan gaba yake zaune amma bai yi magana da kowa ba tilawar Qur'ani mai girma yake har motar ta yi accident ya cika yana karatun Qur'ani to da ya san ya shiga motar za a hatsari akan hanya zai shigo ai sai shiga gida ya kulle kofa ya sa sakata ya ga wanda zai fi shi ya kai shi ta shashi shi a mota har ya kama hanya sama da yake bai sani ba wa ya san wannan ya ku bayin Allah kun san me yasa yan bidiya suka tsaya dole sai an yadda annabi ya san gaibi saboda shehunansu sun musu ƙarya sun san gaibi shehunansu sun yi ƙarya sun ne sun san gaibi idan mutum yana tunanin zai ci zaben cewa mana lokal gaman ko ba zai ci ba wajen shehunansu za a je su duba su ce mun hango akwai nasara za ka ci zabe alhaji zaben saura wata biyu ko wata uku in gwamna na neman ya ci zaɓe su za a je su duba idan alhaji ya kulla wani abu akwai riba ko babu wajensa za a je in wani na neman yarinya aure zai aure ta ko ba zai aure ta su za a je su danna masa ƙarya to tun da sun saba kirkira wa mutane ƙarya cewa sun san gaibi suna faɗa wa gwamna za ka ci zaɓe kamin a yi zaɓen su faɗa wa wani zai ci ciyaman lokal gaman kamin lokacin su gaya wa ɗan majalisa zai ci zaɓe kamin lokacin sarki ya mutu su faɗa wa ɗaya daga cikin yayan sarki kai za a ba sarauta kamin lokacin ya zo dan kasuwa su ce za ka samu jari kamin lokacin ya zo su yi wa mutum karya yana neman yarinya su ce ba za ka aure ta ba ko za ka aure ta kamin lokacin auren ya zo to idan suka yi da annabi ma bai san gari ba wannan karyar da suke wa mutane za su samu muhalli da sun shirga wannan karyar sai a ce kai da ka tasar maka Allah wannan karya ce annabi ma bai san gari ba balle kai keep quiet to in suna so wannan karyar ta su zama ta samu gindin zama to dole su daure gindi a yadda annabi ya san gari in an ce annabi ya san gabi sai su ce to al'ulama wa rasatul anbiya'i malamai maga to to daga nan ne sai su makale sai su ciwa kan ku dauka annabi suke so su kare shegantaka ce kawai dan adam bare al'umma mu kuma ba mu bari mu rinka haskawa kenan da toshile mai cin batir takwas kowa sai ya gaske ya gane سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amen.